haka ne ko ba haka ba tsakani da Allah cikin ikon Allah Allah ya kawo wani gwamna magatakar ko wani irin wa'azi malam bello ya ba bai mai ba ɗauri nawa yawa malam bello wace kotu ya kada shi tare da hakan ma sai ya taso ya zo gidan malam bello yanzu har ma malam bello ya kyale shi ko yaya amma wanda ya ɗaura malam bello wani daɗi yake ji yanzu Allah kuma duk malamin da an Najeriya ina kalubale waɗanda an kai zamani na duk wanda an ka ɗaure ya matsayin ba bello ya ba don malami ko da ko kwana uku ya yi wallahi ya matsu banda bello ya bu kuma bai taba ko hijira bai yi shi kasan hijira shi bai koyi kasan ko hijira gaskiya ce ko bai muna wajen daura da ni da malam bello ganta limanin ahalus sunna na nan garin gabe da wani malam Hussaini, sabon birnin gobir ina shugabantar daura wadda an kai su a doktor yusuf ne sun kai ina shugabantar ɗalibai baƙi da suka je sakwato na abubakar gum memorial college mun ka tashi ni jagorance su nace mu je ku je mu je mu ga malam bello ya bi gidan yari na rantsa da allah da mun ka je gidan yari mai yiwa shi malam bello ya manta amma ka tambayi malam bello gante ko kuma wanda ake cewa malam husaini sabon birni da mun ka shiga ko da mun ka shiga gidan yaron sakwatoran na an yi ruwa da dare gidan ya yi kata-kata mun shiga da wata mata ta shiga da kaza da biredi za ta kai ma mijinta sunan mijinta malam bello ba shi ake bin shi akan bashi an ka daure shi mu kuma za muna wurin malam bello ya ko, ita mijinta sunan shi wa malam bello za ta je ta gane shi mu ko za mu je wajen malam bello ya ko. sai an ka shiga da mu an ce ga wasu malamai nan sun zo shugaban gidan yarin ya tarbe mu mun ka shiga ku ne malam eh to ya kaza kaza alhamdulillah to ai ku jira sai a to ita ma ta riga mu shiga ashe an ba da dama a kira mata mijin suna ne malam dal sai kuwa an ka kira shi an ka ce a kira malam bello ko da an ka zo malam bello ga shi kaurin shi kamar na malam bello ya kuma yana da gemu amma ni da na san ina ganin malam bello ya ba haka yake ba sai na ga ya shiga wani yanayi wandon shi ma nan ya ciccire wallahi ban san lokacin da hawaye sun ka bani dal ina tsammanin malam bello ya bani ita ko tana ganin mijinta baya nairan nan saboda hanyar ruwa ina ganin zaune suke ƙasa duk burashi ta kwaso laka ne ce hala kunna mana wuta a kunna mana wuta now subhanallah now ana fahimta ko duk burashi ta kwashi laka sosai tana ganin mijinta cikin wannan baka kama wallahi sai ta aza hannu ga kai kwabba ci abin nake ni ba ta je wajen mijin ba to an gayyato shi ko da ya zo ta gawa da yake kira kira wayan da hanka ba shi ba na kwarai ba ne ga dubura shi da laka zaman da ya yi kaca kaca sai ta aza hannu ga kai ta ce wayo ni allah wayo ni kai na yau na mutu na lalace ta waɗe rakiya sai aka ce kai kai kai ya ga ya ga shi kuma mijin nata goga naka da ya gane ta sai ya ce haba wacce menene na kuka iyaka ke zo ke same ni ba sata ne ba ba kisan kai ne ba ke same ni lahiya lau menene menene to menene na kuka ga nike gani e eh, tako wayo ne Allah wayo yau na yau kaza menene menene tana ta kuka wallahi ne ma sai hawaye sun kama na tsammani na malam bello ya bani ashe ba malam bello ya ba muna nan ina dan dubaru ina koyewa muna zaune ashe malam bello ya bana can lahiya lauyaki wallahi cikin kwancin hankali sai ɗaya mun ka jimire malam bello ya ya ce assalamu alaikum wallahi haka ya faɗi mun ka ce wa alaikum assalam ko da mun ka duba sai ga malam bello ya bar nan shigar da da farashar da da farin agogo mai fata fara da horar hula ya wanke ya yi fari tsali ya yi kyau bayan da yake bayan wallahi ya yi muni yanzu kuma maganganun da ya kama yi lokacin ka tambayi malam bellon ganta don shi kila malam bellon ya manta yanzu menene na ce malam ya haƙuri ya ce haƙuri me ka gani gare da na cewa hakuri. ya ce al'imamu ahmad ibn hanbali ka gani ba muƙaddimar fatawul bari da aka kama shi an yi mai kaza an tashi kashe shi ba kashe shi ba an ka zo za a kashe shi din kuma an ka yi mai bulala tamanin da za a sake shi din. kuma ɗaure yake da hankwab tun da an kasa sai ya juya ya ce ran kai da tun da nake jin gidan na cikin kuwa na shege ya sake buguna suka ce a ah, wallahi shugaban gidan yaron <laughs> ga ji bala ba batun cewa a bashi passport din shi ya hita ko bai da lahiya ko an ce wani abu na ba wannan ba batun cewa a je a yi mai zanga-zanga don a sako shi ba wannan ga bello yabo baka taba ji ba nan ya ce na ji nan ya faɗa mana ya ce wasu na cewa an kama su a kada ɗan makulli cikin kwara na rantse da Allah ni in an ka wada a ta a sa ni tsakanin dutse da dutse a daddake wallahi tallahi ban raba ɗakin ga gidan ga da ɗakin matata ba na rantse da Allah ka tambayi malam bello gante yanzu ya je ya dubi malam bello ya ba sai ya yi wanka sai ya yi wanka ya ci gaye da malam bello ya bu gaye ba ba ba ka ganin kasanta gare ka je gidan shi ko har falon shi nan shiga falon shi ma Allah sai ka rena kanka ya gashi lahiya lawa yake to ka je ka duba ka ce dan Allah ya da mun ka same shi gidan yarin da yanzu ya shehi kyau za su gaya ma cewa wannan lokacin ya fi kyau don haka wasu ne ka shiga gidan yari su firgice su tadda hankalinsu su matsu sai an kai su asibiti sai sun yi kaza kaza kaza kaza kuma su ce sun dogara ga Allah kuma su to su ce jarumai ne mutumin da za a zo kama kama ka gudu ka shige cikin daki duk mafi yawan da aka kama duk cikin daki ake kamo su amma malam ya dalla ya ba sai an yi wani abu ba shi ko wasu bai ce ba su tsare shi ko yara ce kai a bashi kowa ya bashi ka zo ka kama shi ka wa malam bello ya ba take to wannan shi ake kamawa ya ce ya nutsu amma duk wani kasko wannan na Kano da wannan na Zaria duk ba wanda bamu ji boda shi ba kuma har yanzu boda suka kuma har yanzu mutanen su kokarin suka yi don Allah a sake su shi malam bello ya ko agajin bai samu ba ko ga yan uwa ne wannan lokacin sai yan kwarori akwai waɗanda sun yi kokari don da bakin shi malam bello ya da bakin shi ya yi min bayani irin shiga da hita wadda malam abbas ce ka yi, na rantse da allah sai ka yi mamaki ni ba ga wani nijiya ba riwaya bai ni wa bai na malam bello ya bo amma sai ku zo ku cika facebook da abin eh an harbe ni wuri kaza to ai kai kuka kai kuka kuma ka ce a kai ka asibiti kuma lahiya lau kake dan yanzu da aka sake kan baka je asibitin ba ku ce ka yi shirman banza kawai mutane sun raina wayo mutane wanda aka kama cikin daki ka je a kama ka ce baka raba ɗakin gidan yari da mi sannan duk najeriya ba wanda aka kiwata irin ka miliyan nawa ake kashe ma ga wata kai dai har yanzu da abinci ya yi tsada mai ɗa ashirin in ya sai dawa da shinkafa ta miliyan ɗaya wallahi sai ta yi mai wata cikin gidan shi ko yaya eh, shi ne kawai malam mutane sun zama tsorata kawai sai sai labarai na banza dofi tunan sai an yi ma zanga-zanga an soka wai zanga-zanga kan bello yabo waye yi babu ba a taba ba to kaji wanda zai cewa shi jarumi ne sai mu yadda wannan na kano da aka matsaye sai da ya ce bai yi ba sannan kuma ya dawo kuma ya ce ya yi a kashe shi bayan ya ce kuma duk abin da alƙalin zai yi kuma sai gashi ya apil malam bello ya bai yi apil ba shi shi ke kiran lauyoyi can gidan yadi shi gana da su lauyoyin ma shi ya yi faɗa da su wallahi malam bello ya ba sai da baya ne su albanin zaria allah ya ramshe shi malam awal adam albanin zaria su ne sun ka shigar da kara da baya amma shi bai yi ba ba ruwan shi kuma malam abbas jega hafizahullahu shi ya kowa wahala wannan malam bello ya bi ya gaya min game da wannan kuma in ka ji waɗanda sun kai ta sare a noke har cikin mutanen nan akan kada malam bello ya bai hito wallahi sai ka yi mamaki ba abin da ba mu gani ba don haka in mutum na dogara ga Allah ya dogara ga Allah ba wanda zai bi ka ba kuma ɗan Najeriya in za ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah ba wanda zai hitar da kai daga cikin bala'in da kake ciki sai Allah wallahi mutum uku ɗin nan da suka fada cikin kogo ya ruhe musu dutse da kansu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum face ku roki Allah da kyawawan ayyukanku ko ba haka abin ya faru ba قال أحدهم دينس يتي اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أدبك قبلهما أهلا ولا مالا فنعابي طلب الشجر يوما فلم أري عليهما حتى ناما yace lokacin da na dawo fawajattuhuma na'imaini fa halabtu lahumu gabuqahuma fawajattuhuma na'imaini wa wal qadahu ala yadi wasibiyatu yatadaghawna inda qadami hatta basaqa al fajr sai da alfijir yake to dan me baka tashe su bai ce fa karhitu an uqizahuma na ƙyamaci in falkar da iyayen nawa ne wa an agabuka qablahuma wa ahlan wala malan ko in ba da wannan lita ta marece da na tatso musu nono ga iyalina ko kuma ga dukiyata bayina don haka falabistu na kwashi tsawon lokaci wal wannan ƙwarya tana nan akan hannuna ga 'yan yara ɗaya na suna kuka wajen ƙawahuna suna ce min daga dugai na ƙiba su yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtira'a wajahika ya Allah in dai na aikata haka ne don neman yardarka don neman ganin fuskar ka ranar alkiyama fafarij anna ma ko anna ma nahnu fi wannan abin da muke ciki Allah ka yashe mu bai ce don annabi wani ba bai ce don kaza kaza kaza kaza ba in dai na yi kaza ne don ka Allah ka hishe mu ka ji ahalus sunna to wai abin da ake ta kiran mutane ne sai su yi ta kwane-kwane eh yanzu in ka ce annabi bai kaza me jama'a wai mutum na karatu wai sai ya tambayi wai jahilan da a shi to yanzu ku ina tambaya ku don Allah yanzu ka kai da an malami ka kada littafi wa kake tambaya kuma wa kake tambaya su son kake ka karanta musu abin nan to kuma su ne yanzu ku kaza la haula wala quwwata su ce mami fan fadadat sakhra sai kankara ta bude ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai ba sa samun iko hitowa daga cikin wannan kogo wa qama al-akharu ne yace allahumma innahu kanat ibnatu ammi li wa kuntu uhibbu haka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa ya Allah wata ya kane na kanan baba na ce wadda ita ce a habbu ilayya ita an mafi soyuwa gare ni wa kuntu uhibbuha na kasance ina son ta mafi tsananin son da maza ka wa mata ha ala nafsi ala an tukhalliya baini wa baina ha, sai nin neme ina son ta wofince min tsakanina da kanta wato yana son yi mu'amala ta ɗa namiji da mace da ita fam tana atmin ne sai ta hannu gare ni hatta alammat bi sanatun min as-sinina har sai da wata shekara daga cikin shekaru wannan shekarar ta yi mata raɗaɗi